الحمد لله فاطر الأرض والسماوات عالم عالم الأسرار والخفيات المطلع على الضمائر والنيات أحاط بكل شيء علما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف الحق والتزمه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صدع بالحق وأطمعه اللهم صل و... اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسائر من نصره وكرمه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله إن للعمل في الإسلام مكانة عالية ومنزلة رفيعة به ينال الأجر والثواب وهو عبادة عظيمة لله وامتثال لأمره عن طريقه تقوم الحياة وتعمر الديار وتزدهر الأوطان ويحدث الاستقرار أمر به سبحانه وتعالى فقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال تعالى وجعلنا النهار معاشا وقال سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور واعتبر الإسلام العمل نوعا من أنواع الجهاد في سبيل الله فقد رأى بعض الصحابة شابا قويا يسرع إلى عمله فقالوا لو كان هذا في سبيل الله فرد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لا تقولوا هذا فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان صحيح الجامع للألباني إن هدف العمل في الإسلام ليس كسب المال فقط فضلا عن معانيه التعبدية فإن من غاياته تحقيق الأمن الاجتماعي بين الناس وهذا يؤدي إلى التوازن النفسي على مستوى الفرد والجماعة وكم من مجتمعات بلغت الغاية في الكسب المادي ولكن أفرادها ظلت حياتها مملوءة بالقلق والخوف والوحدة والشعور الحاد بالقربة القاتلة وكأنها تعيش في غابة مملوءة بالوحوش الكافرة لذا نجد علاقات أرضية بين العمل الصالح والذي من ورائه بسط الرزق والتوازن الاجتماعي وهذا المفهوم يتضح من خلال الحديث الصحيح من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسع له في عطره فليصل رحمه لقد جعل الله الأرض مستقر حياة الإنسان ومعاشه في هذه الدنيا وأوجد فيها الكثير من النعم وسخر جميع المخلوقات لخدمته ونوع له أبواب الرزق وطرقه وأمره بالسعي والعمل الصالح النافع الذي جعله سببا لمعاشه وعزته وقوته قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا والمطلوب أن ينزل المسلم في ميادين الحياة مكافحة وإلى أبواب الرزق ساعيا ولكن قلبه معلق بالله وفكره لا يغيب عن مراقبة الله وخشيته والالتزام بحدوده والتقيد بأوامره قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أيها المؤمنون إن نظام هذه الحياة يتطلب السعي والعمل فجميع المخلوقات من حولنا تسعى بجد وتعمل بنشاط فكان من الواجب أن ينهض الإنسان للعمل مستشعرا بشعار الجد والنشاط فارها القعود والكسل وراءه ظهرية حتى يقوم بما فرضته عليه الطبيعة الإنسانية وهي سنة الله في في خلقه وبما أوحت إليه القوانين الشرعية والعاقل لا يرضى لنفسه أن يكون كلا على غيره وهو يعلم أن الرزق منوط بالسعي وأن مصالح الحياة لا تتم إلا باشتراك الأفراد حتى حتى يقود كل واحد بعمل خاص له وهناك تتبادل المنافع وتدور لها العمل ويتم النظام على الوجه الأكمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ويقول أيضا إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يدرسها فليفعل قال ابن عباس رضي الله عنه موهما كان آدم عليه السلام حرافا ونوح نجارا وإدريس خيافا وإبراهيم ولوط كانا يعملان في الزراعة وصالح تاجرا وداود حدادا عليهم الصلاة والسلام قال تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وكدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله تعالى عليهم رعاة للأغنام وعمل صلى الله عليه وسلم أيضا في التجارة فخرج إلى الشام في تجارة عمه وزوجه خديجة رضي الله عنها قال لقمان الحكيم لابنه يوما يا بني استعن بالكسب الحلال فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال ركة في دينه وضعف في أقل في عقله وذهاب مروءته وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به لقد عظم الإسلام من شأن العمل مهما كان هذا العمل في المصانع أو في المتجر أو في المستشفى أو في الوزارة أو في السوق أو بناء الإمارة الإمارات وتشييد المباني أو في الزراعة وهراسة الأرض أو حتى كان العمل في هب الأمن وهراسة الأموال والأعراض أو حتى كان في القضاء والفصل بين الناس أو غير ذلك بل حتى عمل المرأة في بيتها لزوجها وأولادها فإنها تؤجر عليه فعلى قدر عمل الإنسان يكون جزاؤه قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنغينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yau sha hudu ga watan tara bayan hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. mawdu'in da muke tsokaci a kansa yau sai dai a hanga shi ya iya ba ni yi yin wannan mawdu'in ba to amma abu ya zama dole kansa mawdu'in a matan ina aka fa gaba na ga daga nan kila ya isa makanatul amali fassara harfiya matsayin aiki ko kuma matsayin naci a aiki misalin a ce irin mutumin nan mai za a ce masa yana aiki kila na gwamnati ya dawo kila akwai abokinsa na kiwo a zango ya je ya ɗaure ɗan akwai yana da wasu fulotinsa ruwa ya sauka ya je ya gyara ya noma yana dubawa sannan kila yana da wani abu da ya tsewo ya sake ajiyewa in ya ɗan ɗaga ya sayar kila in an ce ana neman huluna ya ce a ina da alaƙa da su zai ku dinga zo ina kawo huluna to wannan me ya sunan shi ko kuma yin haka ne sunan abu na ce a aiki ko na sana'a to kila muna iya dunkule wata hausa mai sauki mu ce matsayin sana'a to amma yadda za ka ɗauki kuma na duniya duniya dai kamar yadda ka fanta moshe ne lahira kuma ta ninka kaka ka san inda za ka je ɗaukar mushe ba wahala ya kaci inda ka je ɗiba wani ma ya zo ɗiba sai ku taro ku ɗan yi buge-buge wani lokaci in ba ku bi tsari ba ku yi buge-buge kwa idina shi kaga bai da wahala amma lahira mai rai ce samunta ka san sai an nunka wannan idan duniya ana kwana ba a yi bacci ba to lahira kila sai a nemi satuttuka ba a bacci a samu watanni ba a bacci sannan zo yi bacci har yanzu dai inda bin ku bashin mu me maudu'i matsayin aiki a musulunci ko matsayin sana'a maganatul amal matsayin sana'a na ga an fi kama shi ko in an ce mutum yana da sana'a yana da ɗan abun da yake yana samuwa wanda zai ci bai tsaya ya dogara da wani ba ko kuma mu bari cikin hudu ban ta fassara to amma dai shine wannan matsayin sana'a a musulunci menene wanne irin kallo ne musulunci ike wa sana'a sana'a mm, abin aiki dole ne idan maudu'i ya fito sai ba sana'a ba ya ba a yi wa da buko da ladabobin sana'a fil islam saboda muna da ka'ida duk inda za mu je muna tafiya da ita la hillu lahu an ya fa'ala filan hatta ya ya'lama hukumar lahi Bai bai fahalatta mutum ya aikata wani aiki daga cikin ayyuka sai ya san yadda Allah ya tsara yadda ake wannan aiki. don idan mutum bai san wannan ba to fa kwaba yake mawzu'in ya fito sana'a da kuma ladabobin wannan sana'a bai kama wuri guda ɗaya ba amma dai a sani don kullum ana kallon kaman ibada ibada gaskiya ne ibada idan nan wurin bai kyau ba ibada ba ta kyau ibada kuma ba ta yiwa haka Allah ya haɗa su ya guda dama dama lahira ce hagu duniya ce to ba su tafiya sai hannun nan da hagu da dama sun haɗu in mutum ya kama duniya kaɗai halakacce ne in ku mutum ya kama lahira ita kaɗai ma can aka nufa don ba za ta taɓa tafiya yadda ya kamata ba a ƙa'ida ba za ta rushe ita ma bai ba ku za a yi daga jin wannan da ganin wannan ya daɗa tabbatar mana addinin musulunci ba na masu matattun zukata ne ba ko dai mun riga mun tsinci kan cikin masu matattun zukata amma wannan mutuwan zuciyar da muka samu kanmu a ciki ba fa addini ne ya samu ba bai kira mu a kansu ba addinin mu ya kira mu zuwa ga jajircewa da turgewa dagewa akan abubuwa sai dai bisa ka'ida ga darasin godiya ta tabbata ga Allah mahalicin ƙafa da tsammai masanin sirrori ɓoyayyu ba wanda ya san su zai shi tun da ya san abin da ke cikin zuciya zukatar al-muttali'i ala damiri wanda ya ce mai kallon zuciya da manufofin aikace-aikacen zuciyar a hata bi kulli shay'in ilma na tabbatar babu wani abin bautan gaske sai Allah shi kadai yake na sharika shahadata man arafa al irin shaidawar wanda ya san gaskiya ne walta zama bihe kuma ya tankame shi na tabbatar lallai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama bawansa ne, kuma annabi Muhammadu jakadan Allah ne. Afdalu man sada bil haqqi wa asma fiyayyen wanda ya faɗi gaskiya kuma ya isar da gaskiyar zuwa ga zukatan mutane. ba gaskiyar ba ka iso inda ya kamata ko da ba yake da ita ba a ce dai an ji ka to annabi ya fi dukkan wani maluki a duniya faɗin gaskiya kuma Allah ya taimake shi gaskiyarsa sai da ta shiga ko'ina ya Allah salli ala abdika wa rasulika Muhammad ka daɗa tsira da amincewa manzonka da alayensa da sahabbansa gaba ɗaya da kuma sauran man nasarahu duk wanda ya sa hannu ya taimaka wa wannan addini sa hannu na ma'ana akwai sa hannu baki akwai taimakawa da gaɓaɓuwa to dai Allah ka haɗa su cikin duk wanda ya sa hannu ya taimaka wa wannan addini da hannun da ra'ayi da ƙarfi da muƙami da menene ma ya yi amfani da shi ya ga taimaka wa wannan addinin wa karramahu ya karrama addinin Allah ka amince musu amincewa mai yawa kun ganin ba zauna gari ban za ka ta lalatacce bai shigo ciki ba wanda ya zauna ya rike hannunsa sai kallo in an yi nan ri ya kalla in an yi na sha ya kalla in an taro a can ya je ya gani baya ciki wannan du'a'i baya ciki du'a'i ne ga shi nan ainihin a buɗe amma ba kowa ke shiga ciki ba sai wanda shi ba yana ta hannu a cikin wannan addini ko da da 'ya'yanka ka taimaka wa addini ka horar da su ka sa musu son manzon Allah ka sa musu son addinin musulunci ka nuna masu su tashi su nan fa dalilin samar da su don su taimaki wannan addinin ne kuma kai sa'a suka karba kaga in ba su karba ba da sauran tsalle bayan haka jama'a inna lil amali fil islami makanata aliya lallai sana'a na da matsayi maɗaukaki a cikin musulunci za mu samu wani hadisi nan gaba umar ɗan khattab in ya ga yaro ya ba shi ce wani ya gaji a ɗafiya me ka iya cikin sana'o'in nan kai gwani ne a idan. idan ya zama bai iya kwanani ba in yake a bai iya ba sai ce ka zo bai a ido ka bai a ido na tun da baka iya komai ba nan kada mu je mu cutar da kalma ka iya sassaka ko tsira ka iya ko noma ka goge ko kiyo ka goge ko ɓangaren magani ka goge ko ko a'a kai ka goge wajen ba da tsaro duk inda ya burkuce in aka tura ire-iren ku zai yi kiriya awoyi ko kwanuka ko watanni wuri da kyau ce na iya wannan sana'a ce ita ma a hikima Allah ya bani ne na yi karatu ne ina da kwakwalwan raba rikici ne kenan amma a tambaye ka a cikin nan ba ɗaya to ai kaga baka da amfani a addinin musulunci in banda ba don son ƴaƴa ba ma ba to sai a ce ko a gidanku baka da amfani amma baban ka bare yadda ba sai ce yana da kana da amfani a haka uba da ɗansa uwa da ɗanka domin irinka ko irinsa inda zai mutu a gidansu an samu cigaba baban gaban an samu cigaba cin abinci yake zuwa ina yi in ka tashi ɗinki da sallan nan bai wa kai kan nasa ɗinki ka bashi ka ga ya fara a ciki dole a bashi abin buɗe baki a bashi abin fahur to amma shi ne yake kawo gidan Allahumma wala to kaga wannan ya mutu ai shi an huta maimakon a zo a yi maka jeje sai a murna an ce an samu baraka wanda ce ba samu baraka ba Allah din ki aka samu alheri aka samu bai da amfani a gidan nan haka nan mutum a addinin musulunci to me musulunci ke faru amfanuwa da kai kana anguwa kana musulmi to menene addinin anguwan ke amfanuwa da kai in dai ba mutu baka da idan ka mutu an samu sauki saboda haka nan lallai sana'a a musulunci tana da matsayi mai girma wa manzilatan rafi'a shi ta na ce ba ni kamata in wannan mawdu'in babban ne sai dai yan gane asa an ya ba asal amrul azim sabir zai wani babban al'amari ya tashi wanda ɗan ƙanƙani ne zai je jangolo shi kaga wani babban al'amari ya tashi wa bihi yanalu al malan da aiki ne kadai ake samun lada ba da shi da kawai ake samun lada a gina masallaci a anguwanku a gama ka zaga ka ce kai Allah ya saka da alhidi Allah ya bada amfani kai amma faurin ne yayi kyau ba ka da lada wanda suka aiki ne ke da lada du'a'in kama da za ka bari ya shi da dai Allah bai karban du'a'inka Allah na karban du'a'in wanda yake kusa da Allah wanda ke kusa da Allah ko wanda ya aiki kai da ka tsaya ka ba da dukiya da ka tsaya ka ba da lokacinka ka tsaya ka ba da kwakwalwanka, ka tsaya ka tarkato aka yi sai mu ce maka to yanzu zauna imana da don dai a nan kafi mu kusa da Allah a sarari a boye ne Allah ya sani a boye Allah ya sani amma mu dai a sarari kafi wasu sai da aiki ake samun lada. gaga da an ce amaru ta ce wa amilu salihat wa huwa me yake dan amalu mana huwa huwa shi wannan aikin ibadatun azimatun lillahi wa imtisalun li amrihi aiki ba ibada ce mai girma ibadatun azim ga da'a ce mai girma ga Allah وامتثال لأوامره أي وتد أمر نيطلي عن طريقه تقوم الحياة تقوم الحياة عن طريقه رأيوا ناسيوا تعيش كافي مكم مجيدة نتا كذا بيجوا انسارم ويسي كذا واني أبو أدين دغامة تدغو جزاكا ونا دا دا بوهوه ga dabbobi wanda mu a ƙasar mu yanzu ana samun shanun daji ba na kowa ne ba da akwai masu zuciya sai su je su kamu ina jin rakumin daji ne babu ko akwai akwai anan daji to saman ga talauci yana kashe mu mutum ya kummace in wani ya samu ya a ba da sadiq ya samu ga shanu a daji ga awakai a daji wannan sun ma yana daji menene na daji ma zo na daji ga abinci ko yana amma mutum ya yi azumi ya sha ruwa ya ci sabil ba haram ba ne bacin sabil lalura ne to amma kai kai da kana daga cikin masu lalura ka ba wani sai dai in ba yadda za a yi da kai aka kalli irin matsayinka ta bakin wasu kullum muna ba da uzuri amma dai ba uzuri ne ba sai ce to saboda jan hankalinsa kila in ba a karɓa ba zai ce ya daina musulunci kila zai ce ya daina zuwa sai ce to shi ke don ajiye nan saboda karka daina zuwa kila kana karuwa amma in banda ba za ka cewa koma da kayan sai ce an yi wulakanci ko ba wulakanci ne ba kusan kai ka fara yi ya za a yi idonka garau hannunka garau kafarka garau ko kafarki garau ka yi azabin nan mai wuya ka yi buɗa baki da sani ballantana ka ji mai wannan sabir ɗin tirela kaza ya kawo su da kawo tirela kaza a ina samu albashin fa sai albashin fa bai ba da wannan to dan gado ne a kuɗi kila ka jin gabi ka tar dan talaka ne sai fihi ma fihi kai azumi kai buɗe baki da wannan hai ita an ce muku makana aman kana an tsarike ta kumul hayar da an ta hanyar sana'a ne kaɗai rayuwa take tsayawa amma inda babu sana'a ka ga rami in za a kauna a najeriya sai mun je waje za a yi wa masu haɗa rami dutse za a fasa a najeriya sai mun je waje za a nemo masu fasa dutse ko ake magana dutse duk ba dutse duk ba hanya sai da ilimi sai da wane ne amma dai muna da masu wannan ilimin shi ma illa ya kace dai ba masu yi ne to abincin da zamu ci ma in ana magana tsaro ne yau mutum a cikin gida ma kusan babu kwanciyar hankali ta ko ina babu amalu ba wai malamai ne kadai suke bara ba duk ta ko ina bara duk inda ka je sai ka bada sadaka kana son ɗanka yi karatu ba da a fashi a ɗauke shi makaranta da sadaka in ya gama makaranta zai jarraba fita shi ba a haɗa sadaka a to in ya gama ya karɓi takardunsa nan ma kafin a bashi aiki sai an ba da sadaka to kafin ku shi ma in ya je can ya damɓa sai wanda hali ya yi to an je an dasa ce to babu ranar gyaruwa wata amuru biyar da aikin nan ne kaɗai ƙafa ke rayuwa wa tazdahirul awtan da aiki ne ƙafa ke haɓaka wa yahdathu istiqrar nan za a samu nitsuwa za a samu kafuwa za a samu zama amara bihi subhanahu wannan magana tun da zai an fahimta aikin nan ya zama dole ko mu kira shi wancan ya fi shiga jiki ne da ajina sana'a ta zama dole to ina hujja kayi magana ina dalili akwai dalilai Allah cewa yake fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi in an gama sallah ku watsa cikin kasa tun da akwai masu sana'a amma ranar juma'a dai kamata tun sha biyu masallaci a cike amma ana gama sallah duk wani mai makala makala ya gangara wurin makala makala yadda ake misalin yadda aka yi ruwan na yadda ake ruwan in kana da wani timatiri da za ka dafa ana ce assalamu alaikum gangara bakin rafi ka je ka dafa kayan ka ya akwai masallatai a bakin rafi can an kira sallah sai ka hauro ka zo ka yi sallah ka sake koma wurin timatirin ka wabtaku min fadlillahi ne ni kyautar Allah Ko ne ni falalar Allah ke ku abun sai ya dace kamar an san baya ta da falalar Allah na ta ruwa ruwa an ce arziki ne to amma mun leka waje ba ne rodi ba da rodi ruwa ne kawai ke zuba na shi ne arziki Ki san yadda za ku yi amfani da wannan ruwan waskurullaha kathiran ku ta ambaton Allah da yawa ku kwana qiyamul layl la'allakum tuflihun in kun yi haka fa ne za ku rabauta a nan gidan na duniya shi zai sa ku rabauta a wancan gidan na lahira wa qala ta'ala waj'alna an-nahara ma'asha Allah ya ce mun halicci wuni shi wannan wuni maraya wurin rayuwa kaga kenan wuni ba a yi shi don hira ba ba a yi shi don ƙwallo ba ba a yi shi ba don danne-dannen waya ba a'a ma'ashi duk inda ka tafi in ma kana neman yadda addinin kake wa ma kana neman ƙwandalan da za ka ci halal وكان سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض الله شيني وانا حلتو مكو كفا ذلولا جاتك أفن أينه هو با با أني أدتني يا ذاتي قد كما كانوا huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dalula Allah ke ne wanda ya sanya muku kafa tsayayya horariya yadda ka san wani raƙumi haka sai wannan raƙuma ce kila ko ɗaurewa ba a yi inda mai kiyon ne sai zai ta saɓa nono ya saɓa ya saɓa ya saɓa kore in yana son i hau ta kai shi wani wuri da shi da matarsa yana takwara kuma na ya tafasa kawai tana ta kuka ya hau kai ya ɗaura ‘ya'ya a gaba mata akwai ita ba menene abin na ɗinsa ya buge ta ta tashi ta kai shi inda za ta je ta ta kafin nan take an horar da ita an tsara ta an tace ta an lullube ta da itatuwa ko ina ka ɓare abinci ko ina ka ɓare abinci ko ka noma doya ko ka noma masara ko ka noma dankali ko ka noma meye ko kai alkaba ko kai wane ne duk gata nan an shirya ta duk abin da aka shirya ka mata yi take ko yawancin duk abin da aka sa mata yi take salula kai ka ko wannan ya kamata a gode wa Allah a kama wannan amma a ce duka wannan arzikin ba wanda zaka iya sai dai ka tsaya kana jiran a kawo maka fami ai dalilu bai yi ba famshu fi manakibiha umurni ne amma na bai. ku kewaya yau eh, a duniyan nan duwatsun cike da zaka to ka kawo malamai duwatsu in an je an to a so, ran da zamin min da ta lega haka take ba abu a ciki ka ga malam wannan wannan ya manna ba ba ta takarda ya ga wannan dubu ɗari ko kenan ka ga wannan zai yi dubu hamsin ga wannan katon zai yi dubu ɗaya ga wannan zai yi kaza wannan ɗan ƙaramin zai dubu ɗari kaza sai a ah, to ai na kamar na san na zuwa zuwa amma ni su sani ba arzikin ana kwanta a kan shi kadan cika ku da fudulu in ba dan fudulu ba wai wani ke ba da labari wani ya gina gidansa wannan masu yawon banzan suka wuce ta kusa gidan suka sai gidan ashe duwatsun da igiri da su su zinari ne malalar yanzu kana zauna kawai su aka ce maka gidan gidanka na kayi ɗakin gidan ƙasa da mai da sauransu wanda zai ce da miliyan biyar ba fa dubu ɗaya kai da gaske kake miliyan biyar An yi ka karɓi wannan kuɗin baka zama a garin kada tsautsayi a zuwa kwace a ce cikin kila tiriliyon zai sama wurin rashin sani tun muna zaune sai hira sai menene badalan wannan abu ka san ilimin sa wancan abu ka san ilimin sa wannan abu ka san ilimin sa muna ta fama sai hasada wa juna wannan na tashi mutum baka yi ba rufe shi kafa wancan ya tashi zai kaza to ai ba wanda ya taɓa yi sai kai kadai a tsakanin mu ko gaskiya ne ba za ka kai labari ba inda gaskiya ne da malam wani rai bakin ciki famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi an halatta muku ku ci daga arzikin Allah Doya nan da ake sayarwa man ha akwai doyar daji ita ba a noma ta an kana tafiya daji da wanda suka ce kaga wannan wala, doya ce mu hakota ku haɗa ta ta ta sai kawai da doya ku zo ga wata mata ga wata mata kafin a jima kun haɗa abinci sai ku dafa sai ku gafa abin ku ci na ku ci da rafofin ku ga ruwa ku je da lafiya ku sha ruwa me ya rage bautan Allah wanda arzikin nan muna bukatan sa muna da bukatun abubuwan wa ilaihin nushu makoma na ga Allah wa al islamu a takaice dai wancan maganan aiki wannan hujjojin yin aiki ko a ce wancan magana sana'a da fa'idodinta wannan ayoyi dalilin halakkin sana'a shar'antuwan sana'a sai mu ɗora inda za mu wa a tabarar islamul amala musulunci ya ɗauki sana'a nau'an min anwa'il jihad fi sabilillah bangare ne daga ɓangarorin jihadi don ɗaga kalmar Allah faqad ra'a a as-sahaba shaban wasu daga cikin sahabbai sun ga wani matashi mai ƙwazo kawiyan gashi kika karfa mai nishadi yusra ila amalihi yana tauriya ta wurin aikinsa ba kwallawa kai kam danka sai dai ya fito da safe da kwallo ya buga ya buga a fitar da gudu ga karfi ba amfani to wannan karfin sai yaushe za su yi amfani sai yaushe za su amfani da adari wata an talata dare wannan nan dai ba sana'a ba ne bayan ka je filin kwallo ga sama karfafa ga nishaɗi to amma nishaɗin su a banza ake tafiya nan zai tsufa yadda ma nishaɗinsa su gama tsalle-tsallen su kila sai ya koma gidan maman shi ya karfi shaura ya fi amma bai san ana fi ana kai maman shi wani abubuwa kila kuɗin aski in ta fashe masa sai ya ja sa mamansa ba ba ba ni kuɗi ni aski kai na na ci ba zai iya biyan kuɗin makarantar kansa ba to ka kuwa abubuwa ba su yi ba واعتبر الإسلام العمل نوعا من أنواع الجهاد في سبيل الله فقد رأى بعض صحابة شابا ناوتي وانا قويا يسرع إلى عمله فقالوا سكت آه لو كان هذا في سبيل الله wannan yana tafiya gab gab gab da annabi ina ma wannan fi sabilillah ya fita farar da alaihim annabi annabi bai barin kuskure haka an za ku zauna in har za ka zauna daga cikin jama'a ana kuskure gyara in ku za ka iya wannan ba fita daga cikin su bi kaulihi la taqulu hadha kada ku ce wannan an ce muku fi sabilillahi ya kare da zuwa farko fi sabilillahi ya ƙare da karanta da Alquran? fi sabilillahi ya kare ya ƙare da kaza fa innahu in kharaja yas'a ala waladihi sigaran idan ya fita yana nemo wa ƴaƴansa ƙanana ƙanana. wanda ba su iya sana'a wanda yaro in ya balaga ba hankali shi ba fa huwa fi sabilillahi amma ban da ƙasa ɗan shekara goma sha kuma sannan sai an ba shi abinci a'a ƙanana wanda ba za su iya zuwa su nema ba hawa ɗan shekara ashirin sha tara sha kaza sha kaza kuma suna ƙara ba shi abinci shi sai yaushe zai kawo inda biya ake ai ya kai fara biyan a wanda yake kuma to amma an bar masa ya ce sabi amma to yanzu ki yadda kansa. kana ɗan shekara kaza kuma ka zo kana roƙo amma wannan ya fita don neman yana da ‘ya'ya ƙanana tun da matashi ne ya fara aikuwa fi sabilillahi ne sai mu ce ɗaya go wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini ne, fa huwa fi sabilillah idan ya fita yana nemo abinci ne zuwa ga iyayensa tsofaffi guda biyu ubansa da uwarsa mahaifinsa da mahaifiyansa sun tsufa ya fita ne wannan saurin ya kawo musu abin da za su ci shi ma fi sabilillahi sai nawa biyu wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya iffaha fahuwa fi sabilillah idan ya fita yana aiki yana neman yadda zai yi aure yana ta kunga kunga ya samo kaza ya samo kaza ya samo kaza shi dai ba zai yi zina ba yana neman yadda zai kunkulla ya samu ya yi aure shi ma fi sabilillah don ba dole ne uban kai masa aure ba shi ne ya kamata yawa baban aure dattijo na zaune ce mushkilolin sun yi yawa wakar matan ta samu na kafa don hankalin yana so zai kara aure yaya ko kawo kuɗi da bakin wasu ana kwanakin can sun zo suna kawo karan aboki na jaje malam malam kina baba ya ce wai zai kara aure sai na ce masu ni ne abokin ango mun za a daura aure ni ne abokin ambata malam kai magoyin baya za ka yi ana ganin ba mai gaya masa ya fasa sai kai ne ce a ah, ni magoyin baya shine ne suka je suka same shi suka ce masa malam ma ya ce wai shine abokin angon in kai auren da yake ha nan take da ɗauko na tokara wai zai ya same ni ce malam da gode gaskiya ne shine ne zai muku aure ba ko za ku yi masa ba to amma an bani kai yawa naka guda nawa kenan uku wa in kana kharaja riya'a in ya fita ne don neman suna don a gani a tajiri ne zai je Hong Kong ya je Ingila ya je Dubai ya tafi China ya tafi ina ya dawo ya tafi Kotono jangana abba yi Kano yi menene yana ta zirga zirga don yanzu su ne masu damawa a kafan mufakharatan don fariya fa huwa fi sabili shaitan guda nawa kaga su wanne ne annabi yadda da so guda uku ɗaya kuma fa ya soke shi neman kuɗi in don ɗayan ukun can ne in ma don yaɗa <clears throat> wa in ma iyaye wa in ma don ya kare kansa ya san yadda zai yi aure wannan i eh, wannan fafutuka ainihin daga nan har sama da haka wannan ana son abin nan amma ya fita don fariya don ya nuna ba mai kuɗin shi wannan fi sabila shekar. inna hatafal amali fil islam manufan aiki a musulunci laisa kasabul mali faqat don a san wannan manufan neman kuɗi a musulunci ba fa a jirge dukiya ne kawai ba irin yadda 'yan duniya ke yi ai kuna ganin sun jirge dukiyan kuma masifa ta jibu a kansu ba manufan neman kuɗi da ake magana a musulunci jibke dukiya fafadlan an hita abudiyya <clears throat> ban da ma ma'anansa na ibada da ma'anantun da a baya nuna mana neman kuɗi a ibada ce ku a samo su kuma ibada ne a samo su fa inna min gayatihi daga cikin manufofinsa ta haƙiƙul amu tabbatar da zaman lafiya au a ce tabbatar da aminci a ƙasa tabbatar da aminci a anguwa duk abin da za a nema anguwa suna da shi الأمن nan wa haza وهذا يؤدي إلى التوازن النفسي wannan na kai mutane zuwa ga daidaiton rayuwa ala mustawal fardi wal jama'a mutum shi kadai a cikin jama'a sanda wannan zai samu wancan zai samu kadubi dubi ai hadisi san na manzon Allah wajen bangare uku ai ya taimaka wajen ‘ya'yansa, ya taimaka wajen iyayensa, ya taimaka wajen rayuwar kansa da kansa, tun da wancan na fama da ‘ya a gida, ya je ya karfo ta, ya biya kuɗi, ya zo ya ajiye, ya ciyar masa da ita, ya shayar masa da ita, ya koya masa addini, eh menene, ai wannan iyakacin ke kenan. Wa kan min fi. don haka nan kuɗi ba ana neman su ne don a jirge su ba a'a ana neman su ne don samar da daidaito a samu balance kuke cewa a samu daidaituwa a cikin rayuwa wa kan min mujtami'atin mustami'ai nawa da daman al'umma inda mutane ke zaune balagatil ghaya fil kasbil mali sun kai duk inda ake so a kai na kuɗi walakin na fara da ha zallat hayatuha amma ɗaiɗaikunsu rayuwan na nan mamlu'atan bil halaki da kuɗi amma babu nutsuwa wal khawfi cike iki da tsoro yau in dare yi sai kaga gari ya waye in ma garin ya waye ana nan kai ne kuɗin ɗin ga kuɗi amma ana a tara kuna tashi ta sama ta saman ta toshi kuna tafiya ta ƙarƙashin kurtu wanda kurtun nan an boye shi da kyau shi ma kurtun ya samu matsala yanzu ba abin da ya rage sai dai ƙasa to wannan yana nuna kuɗi kawai ake nema ba irin neman kuɗin musulunci ba duk irin kuɗin da ake nema yanzu akwai su amma ba addini a cikinsu don haka ka ba babu zaman lafiya kowa a tsoraki yadda kafan akuya a cikin daji mai dila والشعور الحاد gurbatar القاتلة da ainihin tunanuwa mutum kowane na ji a jikinsa na tsorata na firgici waka annahu ta'ish waka annaha kai ka ce wannan al'umma inda take rayuwa ta'ish fi ghayatin mamlu'a a cikin gaba abuwan ku gaba mamlu'a bil wuhushil kamar tana zaune a daji ne wanda dajin nan na cike da mugayen dabbobi masu kisa baka ga yanzu hanyoyi sai an yi zuga hanya kaza sai an taru an taru an taru an taru ainihin da sanduna da gorori da gariyoyi a gaba sanduna da gorori da gariyoyi a gaba ne can ma za a je a da sun sake taruwa sun sake dawowa haka wannan wani irin kuɗi ne tun farko yadda ake neman kuɗin an saba wa neman kuɗin addinin musulunci wannan ba irin ba gaya tara kuɗi ba in dai don a tara kuɗi ba addini ba Allah a cikin tara kuɗin nan to ko kullum ana da tara masifa ce Ba sani ba ko kun ji ina in na duba ga kaman kuna bacci kuma ba alama mai ba shin ganewa ce ta kai haka ko kuma ba ku san inda aka fasa ne ba kun yi shiru hmm? abin da ake ciki ne to kuɗi ne da ake tara su ba Allah a kasuwanci ba Allah a aikin ba Allah a mu'amalar kuɗin kawai ake so a to gashi na an yi kuɗi amma kuɗi sun zama tsiya har an jama wanda bai da kuɗin ma yau in dai kana da kiba yana kallon ka sace a wannan ran nan mun je mun yi kwanakin can ne mun je gona bara ne ko bara wata mun je gona da jibril sai mun wuce ta je ofis da na sai suka tare mu ce na za ku mu ce za mu ke daji da nan ce kai kar ku yi bisa ba su fanni ne ba suke cewa wannan tsohon zai je ne sai kuka yi dariya ya ba nisa za mu je wannan za mu ana kallon ka ana cinikin ka shi makan zaune da gaisa kan bai hmm, nisa wannan tsohon zai miliyan biyu da haka nan kakkaje da shi da nisa ku tsaya kusa kusa nan ki tuba ku hankalin kai kwanta babu zaman lafiya kana rayuwa ga kuɗi akwai amma yadda ka san kana rayuwa ne a wuri mai kuraye mu dawo hausa zallar liza najidul alaqati fardiyya da wannan muke samun alaka gaba ɗaya lazima baina al'amal salih tsakanin aiki na gari da neman kuɗi wallazi wanda aiki na gari na min wara'ihi bastur rizqi bayan an gyara aƙida, an gyara zukata aka arziki ya samu والتوازن da samun daidaituwa al'istimaki. ga ayyuka ga dukiyarmu wa المفهوم wannan abun da ake fahimta yattadihu fi khilal al sahih ma zai fito ga maganar manzon Allah man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi duk mutumin da yake so a sa masa albarka a dukiyarsa kaga an sa masa albarka yana jin daɗin dukiyar kansa yana cin dukiyarsa yana menene a dukiyarsa dukiyarsa na masa amfani au a alahu fi asarihi ko a wanzan masa a daɗa masa rayuwarsa a jinkirta masa rayuwarsa ko kuma a sa albarka a tarihinsa abu biyu ne falyasil rahimahu ya sadar da zumuncinsa amma daga inda mutum ya samu yake to shi fa daga shi sai fa ana ba shi dangin matarsa amma sauran ƴan uwansa na wajen uba ha haka ke kallon kallo to ka jira ba mun da ya samu yanda don haka nan inda ana wannan ana kaunan juna ana taimakon juna da wannan dukiyar din waɗanda ya waje ba a taimaka musu ba maroƙa ba Ina maroƙa wani abu da ya daban لقد جعل الله الارض ardha حياه الانسان الله Allah ya sanya wannan ƙasa mazaunin ɗan adam wa ma'atihi wurin rayuwan fa fi hadhihi dunya wa awjada fiha al-kathira min an-ni'am ya samar da daman ni'imomi a cikin wannan ƙasan in ta'uddu halatuhu in an ce za a kirga ni'imomin da muke da suwa kasan nan ba su kirguwa wa sakhara jami'al makhluqat ya zo ya sauƙaƙa da gaba ɗayan halittu da hidimatihi ka dubi da a ce maka saniya za ta yi bore yau ka dubi da ba a sauƙaƙa kare ba ɗan kwaikwayo yana maka billahi amma da sa alaye ka zo ka wuce da raƙumi ga sunan su guda nawa ya kafa ka wuce amma ɗan kare guda ɗaya da ya dama ma lissafi to ka san ku wannan fani ya hore ta yi. wannan raƙumi hore shi aka yi. sarrafa shi aka yi aka cire masa mugancinsa wannan jaki da kake hawa hore shi aka yi. kafin a dawo a tattara ƙarafa. wa nawwa alahu abwabar rizqi ya bubbuda masa bangarorin arziki wa turuqahu da hanyoyinsa fa amara bis sa'i Allah ya yi umarni da a yi aiki wala amalin salih mana a nemi kuɗi a yi sana'a sannan a yi aiki mai kyau wannan shi zai ba da daidaituwa nafi alladhi ja'alahu sababan lima'a ma'ashihi wanda Allah ya sanya shi dalilin rayuwarsa wa iddatihi wa quwwatihi qala ta'ala innal ladhina amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani suka yi ayyuka masu kyau na addini na ibadodi neman kudin na su kansu ibada ne kana lahum jannatul firdausi al aljannan firdausi ta tabbata gare su nan ne masaukin su yake wal matalubu abinda ake nema wannan dai abunda ake nema da ayoyin nan abunda ake nema da hadisan nan abunda ake nema ga wannan fadakarwa a yi sana'a a yi sana'a a yi sana'a a yi sana'a shi kenan aikin aji ne kawai la abun da ake nema an yanzila almuslimu fi hayati alhayati mukafihan ana son kowanne musulmi ya sa hannu musulmi ya fada mukafihan yana mai yaki yana mai yin aiki fi mayadihi hayati a fagagen rayuwar nan tun da fagagen rayuwar ai da yawa ko mun kuntace su guda hudu in ba kai kiwo wa in ma ka shiga noma wa imma kasuwanci wa imma sana'a fagagen daga nan rassan duka sun ɓaɓɓallu ne daga gare ta lalle abin da ake so musulmi a same ka aya cikin waɗannan ba zai yiwu a taro a guda ɗaya ba in an taru guda ɗaya nan ma na ƙasa ne kawai abin da ake nema a wannan hudu ban gaba ɗaya an yanzilal muslimu mukafihan fi mayadin alhayati ba magana a koma gefe ba magana a riƙe hannu ba magana nemi ina za ka iya yi ta shiga ciki ba nau'in lalaci zai taso daga girman kai wa ila abuwa rizqi ainihin ya tafi shi ma ya ruga zuwa wata hanya daga hanyoyin arzikin nan ta iya yana mai aiki saboda haka nan abin da ake bukata da wannan magana kamar yadda an kun ji ta kun gane ta to fa kowa mai sana'a ka rike sana'a ka da kyau wanda bai da abun yi aikinsa a zaune ne yana gidan sa bai je kofar gidan wa'ancan ya zauna ya biyo wa'ancan ya zauna tunda da yanzu maula ta kafi har cikin ofisoshin gwamnati ake tafiya sai ka ji mutum yana zagin mutane baya da sana'a to kai kuma mai sana'a zuwa ofis wani ofis wani shine sana'a hada laisa bi sana'a ka nemi abin da za ka yi yana da ya zama laluri mutum ya zama yana da wani abu da ya iya ko da ka huta in an tashi binciken ka za ce na iya kaza ya kamata na iya kaza zan iya cin abinci da shi ko ko ina ya coshe in tafi inda ba wanda ya san ni babana ya koya min noma ni kuma da na tashi na ban noman na kama gini duk inda za a shiga yanzu in abin ta kwatsa ta kwatsa sai in cire alkebba na ajiye shi amma zan tafi inda ba a san ne ba sun yi aiki na yanzu to haka ake son tun musulmi ya zama akwai wani abu da ka iya ko ɗinki ko sassaƙa ɓangaren sun man kuke nan ba an ce sassaƙa ya zo ba su ɗauka da su ake katako ya haɗa addini ko menene ya zama dai ka iya abun nan ɗan kuma a a ka iya ɗan tara ma ƴan tumatai za ka raya su za ka rene su za ka yi musu kaza ta inda ka cire musu kaza ka ba su abinci kaza kaza abun nan ɗin kaza ka yi musu shimfiɗa iri kaza ka yi musu kaza kafin a jiya za ka suna ta aibuwa to ka iya wannan sana'a ne da dai sauran a rayuwar mu ta abun da ake so musulmi kai musulmi ne eh to menene sana'arka yadda ce ni ban yi sana'a ba karatu nai ina jiran zan je aiki in aikin bai samu ba fa ga shi zamanin nan yanzu ba mu aiki wa ila abwabir rizqi sa'iyan walakinna qalbahu mu'allaqun billah zuciyarsa ta zama tana rataye da Allah kana sana'a ma zuciyarka ta kwalla kware Allah zai taimake ka Allah zai tsare maka kaza kana bin abin da Allah ya tsora maka iya karfinka amma da sana'ar da kake yi kana fatan Allah ya sanya maka albarka a wannan mu'allakun billahi wa fikirhu la yajibu an muraqabatillahi tunaninsa bai bata daga kiyayar Allah ina so kabiru bala ka wata kusan ba injin din jama'a suna da ɗan yawa injin din aja saboda fa musu fanka tun da dai akwai da babu sace a haƙura ko amma haƙura ba damu da ita ba ko amma tun da akwai ba kwalle muke da shi ba inda dai an saya da mai ne to a zuwa a da su ko ba su ko can injin ne za a canza ai na ga wannan ba zai ɗauki hankulin ba zai ɗauka eh au to a zuwa a na ji kanan ne bai abu na an yi da karan wani masha Allah na'am eh eh ina nema ya gagara ba amana ba ka ba to yanzu ai abinda muke so mu kafa toshe bai yanzu ai sana'a to kuma sana'an nan kada a yi ta ba addini a yi ta da amana a yi ta da addini la'alla wata rana amana kuma za ta biyo baya yanzu duk abin da ake fama a sa sana'a a sa sana'a a sa sana'a a shiga ana abin da ɗin abin ɗinta to sai a gangaro wata rana ce to yau kuma amana amana tunda yanzu wanda ake fama wanda ake so hudu ba ta wajen hawa su masu zama su ne wanda mutum zai iya nemo abin da zai ke ya tsaya ya dinga cin sarri ai duk wanda ke cin kamuya muya baya iya bautan Allah da mutane muna da su wallahi ba su tsayawa ai bautan Allah har wannan bautan Allah bai kamata neman suna na tarawihi na ba mu ne a sarari ba mai kamata ya biyariya amma dai Allah ya ce ai a sarari musafai sun yi a sarari banda bai iya tsayawa ba a cikin abokansa ya yi sallah kana ga zai iya yin sallah shi kai kina tsayawa za ga abun duniya in ya tsaya haka in yi haka in yi haka za ga fara kawai wanda ake ina za a kun idan wannan saboda kuna yi da an yi haka an yi haka an yi zagani ya fara tafi su riga ta mai zama zai shekarunsa bai kai zauna ba ba ma ga na yana zai zauna su dole ya faɗi muku haka malam yana daga sakamakon rashin cin cin abin da na halal shi kan sakwarkwatar da ke ɗan shekara hamsin na ga ɗan shekara hamsin da aka hau sama aka hau sama wai isa ko ya zauna ya nemi in tara ya aje ya zauna yana yanzu haka kuka dinga kawo kaya a sama kun ba wani kuɗin arziki yake da shi ba jiki ya sakwarkwace malan mu ya mu ni duk mai cin haram haka tsofansa ba za je kwana duk zai je sakwarkwace dubi amma rabu ya kai ina ɗan shekara tasa'in da uku in ya taƙa kibiya ya saki kibiya ɗan shekara talatin da uku bai harba ka shi tsohon nan akwai wani tsoho ai muhim tarihin a nan in ya zo akan doki sai dinga saukan yara kamar misali na ce maka ga step ɗin nan inda ake gangarawa sai ya samu inda ɗan zurfi zurfi na yake juya ya faɗo ta kai malam ban abu bai kyau ba hmm? Yaɗa na kallo jikoki na kallo ce to ni ban san yadda zan yi ba gaɓaɓuwa ne na tsare sun na ƙarami shi na tsofa Allah ya bar mai kayana mu ko yanzu babu malatin kamar yamu yanzu ya muya ne ba mu binciken abin da za mu ce a kawo kawai kowanne iri ne a ce ba ku za a gani a rayuwa saboda haka nan dole a wannan sana'a eh, la bu an muraqabatillahi wa khashiyatihi wal iltizamu bi hududihi da lizintar ka'idojin wannan sana'a wa taqayyudu bi awamirihi qala ta'ala na rijalun la tulhihim tijara ma'ana bayan Allah ne malamai ne bayan Allah kasuwanci bai shagalantar da su ya ka dubi kasuwanci in an jima ba akwai jama'an da aka kara zuwa ana ina na wurin kasuwanci haka wata juma'a haka wata juma'a inda za mu tsinke an zama yi sallah sai ka ji zage zage ha sai ji ai sallah da wuri ha sai ji ai sallah da wuri shi shi zai mu jira shi to ba muna zama saboda shi ne ba mu muna zama saboda tattauna irin waɗannan al'amura ita yan uwa su kan zo da wani mu tsaya mu dudduba an yi ya kamata fa mu samu mafita ko ina mutane sun tashi sun gina rayuwarsu sun gina bangaren addinin mu ko addini muna kafa ta kai a kai wai dan bidiya ne ma yake raba shiga ba dan bidiya bayan ka je ka ce masa kafiri kuma yanzu kana cin shinkafa shi akwai wancan karin wani arme ne fa can daga bakin rafi mana islami ya kawo shinkafa fa aka ba malaman addini ya su ba. so kuma buhun na isowa aka canza buhun suna aka can hoton sa aka sa saboda nan gaba ko zai fito siyasa bawan Allah ne sallah ce kawai baya yi mutumin girki ne sallah ce kawai baya yi kila sallar ma wani ne ya bata masa da ya daina sallar don da an bi shi a hankali dama ma illa sallar malaman islamiyya suke raba eh, shinkafar islamiyyar da aka yadda da ita sai kai musu tsara da aka yi gama yake kai ashe musulmai sun fi kirke sai ƙara musu tirori sai ki banza na zuciya ta mutu kawai abun duniya shine wani abu mu wannan masu wannan addini ne mu wannan addini muke bi kai wallahi ba ma bin addini na sau da kafa ba ma bi to to wannan kafin ku me ya ba mu da shi me ya ba mu da shi ga lafiya ga addini ga kasa samun karshen addini ga yadda Allah ya tsara mana na kuma muka shi in ban da ba don dubu kallon wata alaka ba ka zo ka ajiye mutum shiga ba kofar gida ba ba ta ji wanda za ka yi shi ba tukuna an ce wannan ne wannan ne wani zo gidanka ai na san gidanka sai je gidanka ce ce to min da shinkafa rijalu la tulhihim tijara saboda wa'annan masu asiri wala bai'un ciniki bai shagalantar da su an zikirillah wa iqamis salah gani maganan kaman in dai sana'a da wuce in dai ana wannan to wannan aikin sana'a in ba zai shagalantar da ku daga ambaton Allah ba subhanallah wa bihamdi subhanallah al ya kamata inda dukka zube da karunka ana son za a tsora wani kwano a dinga bin ko dai tilawa na tashi amma ba disco ba ba wakan ba diskon hausa ba ba diskon fulani ba ba diskon turawa ba ba diskon larabawa ba a dinga jin ƙur'ani na amma ana jin ana surutu tauba na tashi kuna ta buga kwano ana ce Allahu akbar Allahu akbar ba a sake kwana guduma in ka fara buga ƙusa in bata shiga ba yadda ita fata aljihu cire uniform je wajen tsarki in kana da je alwala in kana da alwala da ba kai shirye kake shiga masallaci ka ga najila na wasa kai kafin Allah ya sa liman ya fito ana gama sallah kana gama kaza daga nan ba inda za ka ba mai kai kan aikin ka akwai adabu na biyu mara baya rijalun la tulhihim tijara wala bai'un an dhikrillah wa iqamis salah idan sana'a ta zama dole to makaranta sai da dinga zuwa safe da yamma kuma wa ita'in zakka kuma abun suka tara nan suna cire zakka ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar suna tsoron wani wani da zai zo wanda idan duna za su fito su dinga juyawa irin alkiyama ayyuhal Muminu ya mu'minai maza da mata inna nizama hadhihi alhaya tsarin wannan rayuwa ya tatallabu sa'ya wal amala wallahi ko da kun Ya haka za ku ji nan. wannan rayuwa samu wallahi tana bukatan aiki tana bukatan mutaki wannan zaman da muke ta wannan hutun da muke ta tsakani da Allah ya yi ya isa haka duk da gashi nan muna da masu kashe mana zukata wannan ya tashi ma karin da almajiri ne ce ai ai duniya wayan can annan an yi su ne don sai mana hidima da in ka muna ji muna kallo duniya an karke ta daga hannun annabi muhammadu an karke ta daga hannun al'umma annabi muhammadu komai sai dai a ce a zo a yi mana wai wanda za su buga mana kwanan can na sama sai da suka tace suka tace suka ce ba za a sa ne ba ai ma nan kankalin kai kwanta yaran ka ne za su yi wannan aiki ce to masha Allah malam da aka kai wata martaba malam duk hausawa suka musulman suka gudu ba hausa ba kaɗai ba ba ina kabilar ne ba dukkan su suka zare babin da ya rage sai mutum da sun tafan ma goma sha duk sauran annare biyun ma da suka rage ba sa sallah biyun da suka rage ɗaya daga gari kaza ɗaya daga anguwa kaza na kazan saya su nan da muka ce to idan an ce Allahu akbar Allahu akbar to ku tsaya da ake sai an gama shi ne da eh, eh, yan wasu kai sai don wanka na sallah kai ba za ka je kai musulmi karya annan suke musulmi eh, ya haka ɗan kai musulmi karya ne da ɗan wanka na sallah kai ko kana zaune mutumin banza nan da suka fara alwala suna shigo a yi sallar da su hmm? wuya a ba da ke ba ta ba wuya da ije sama wanda duk ya kwano shi kiran Da ka san ko duk aikin da ake mun kusan wuri ne sarki sarki ba kai ka nisa ne nan bangare duk inda ka fa sani idan ai hatta ko soja ne an fi son san inda za ka tsallalla ka ka Na iya kake dai ka fito da aninan da keraye da almakasar da shaguna amma can inda yake wuri ne a lallare Ha ana cewa matsayin lamba ce kawai akwai na gaske akwai lamba ha lamba ne kai da baka sani ba sai ka ɗauka shi ne ba shi ne ba a cikin su bai guda ɗaya ba lamba ne har can ba a san wahala a ɗakin nan wani aka zo ana wani yaro ne kai wuri ka fa aka tura ka ka je ka samu wani a can zawon shi a ana mu zukar da nan zan zauna komai da sake sake shi ina nan inda za a samu kuɗi a rusa gidan ka can za mu shi sai ka ai yanzu suna aiki ai suna kokari din ina ya samu kuɗi ba da albashi a kai ma gida ba kuɗin mutane da yiwu wallahi malam waya ta kore su sannan wajen maganar rashin masu sana'a ba a wani dan gobe nan dai aka tashi aka ce za a masa aiki shi in ya tashi ma har da nau'in ya ce a ah, shi yan kano zai nemo yana nemo yan kano nan suka zo suka dinga suna pop na haka da sauransu mana an kira sallah ha isi da ke siya ma sai gaisuwa da safe assalamu alaikum Allah ya gaba tawala ina kwana an tashi lafiya ya jama'a ya kaji da ya kaji da dalibai ya ya da da Allah ya ka da alheri Allah ya ka da alheri amma wa ya sallah ana sai maka an kira sallah sai kuma mutan gefe su taro a wancan bayan tashi mun an gama ake zo su dora in ban da ba don an ce ba dama a sa kiɗa ba muna zaune aure da dukkan kiɗa wasu kiɗa kaɗe za su ka su kifa wannan da laifin malamai da laifin ku yayi wal amala fa jami'ul makhluqati gaba ɗayan halittu min haulina tas'a bi jiddi ko yanzu za ka bada misali sai ka bada misali da China ha kika ka ba da misali da Allah mu ba mu komai muna zaune za a ɗebo su su zo su haƙa ramuka su fasa duwatsu su yi menene a ɗauki kuɗin a ba su mu muna kallo su ake gadi su ake makaza mu kuma muna kallo mu je daji mai noma ba a tsaya an tsare mana wurin ba ba in ma ka samu mutanen da za ku je daji to dajin bai shigo yanzu duk wanda ka tura shi daji kamar kace ne a ja saboda kanan wata amalu bi nishadin tana aiki da nishadi ina jin hannunawa aka nuna cewa an ga wasu suna waya masu waya zuwa wani wuri din nan bacci ya kama su dare ya su kuma son sun sai sun gama aiki daure jikinsa ya eh, rata ya kafa sai bacci kamar yadda jama'a ke bacci sai ka ce masa an ne Idan inda musulmi zai sako yi sallah ko maka ya zauna annabi Suleiman, in yi je tsaya aiki ai ya aiki kusan sama da shekara in yi ɗebi abinci annabi ne sarki ne rundunansa akwai mutane akwai aljanu akwai tsuntsaye akwai zakuna akwai dabbobi dukkan su yana ba su su hudu hudu zo ka gari kaza ni je dawo ina mallake da su amma bai zauna ba sai an ce ya zauna ya zauna sai an ce ya tashi tashi bi yake ya biyo har ya duba ya je ne ya je fato ya ga waye a bakin aiki waye bai je bakin aiki ba an duba da kafin rundunonin mutane an duba rundunonin aljanu manya-manya ne sai ga shi ya faɗo hakan rundunan tsuntsaye ya duba haka ga dakaru dakarun tsuntsaye sai kuma har ɗan ƙarami ta sai yana hudu ko ido na ne baya gani yan mun ce idan sa da hudu hudu ba ko ido na ne baya gani aka ce wa gaya buɗa ce na rantse da Allah sai na azantar da shi ko in yanka shi ko izo da wata hujja da zan kama ya fusata akan haka nan kuwa gaba da aiki sai ka tafi wani aiki ya za su ma ake sai yasa na ce muku ba mu nan kawai abin da tafik inda muka dauka a yi aiki amma in aka gangaro kan yadda za a yi aiki to dole zuciyar kowa sai ta ɓaci za ka ba mutane aiki wannan ya fita wannan ya fita wannan ya koma ya zauna wannan ya ɗauko abin banza ya jangwale nan ya jangwale nan ba aikin kirki ba ya ɗauko abun da ba da ma aka fashi ba har hudu hudu ya mi kawai na dubawa ina yake bari ne mai tsawo ba a kan sauke ba ta amadu bin shafi to ga ga wayan nan ga dubawa a cewa ka suna wai a kan fulu ya tsaure nan ya tsaure nan ni na son ga abu ma sai dai na ga fasulu ne tun da bari zan yi ba nan ya kwanta kawai bacci sai ga watan shi ana nuna yana bacci maimakon ya zama wa'azi sai da ya ce haka ya haka bacci ke cikin fulu kyal kyal kyal kyal kyal la ruha liman tunadi wanda kake mutu magana matattu kake magana da su inda masu rai ne da sun je lakata asma'ata launa dai ka hayya inda masu rai ake magana da su la da sun je wannan magana to amma matattu ne wannan ya mutu wannan ya mutu wannan gawa wannan gawa wannan na fakki wannan na kaza ku tashi ku tashi sai da su ce maka abinci aka kawo abinci ne aka kawo an abinci ne aka kawo to ranar ta baki ne wata amalu bi nishadi kana aiki da annashuwa ba wai a saka aiki ba ka tafi kana kuma kana cije a ah. nan ko sallarin shi aiki in ka ce a yi kaza ya tashi yana kumburi yana menene khaira manista jarta alkawiyya al'amina mai karfi mai annashuwa shi za ka ɗauka shi daga inda ka yana cikewa yana yanga yana nene ce masha Allah ce to daga yau aikin din ya isa ka Allah ya saka da alheri wanda kai ni na maga hakinka ka nemi wanda zai maka yin abin ya fakara gaba daya sai ka soke aikin kai wanda ka iya yi sakana min alwajibi an yanhada al-insan daga cikin abin da yake dole dan adam fa yi yunkuri ba mu makara ba fa Allah za mu iya tashi lil amali mustashirin bi sha'ari jiddi ya zama ya kamu da shi'ar na kokari wannan shafi farihal qa'ada ya jefar da sama maganan a zauna a huta malam ba ta taso ba ba maganan hutu hutu sai dai ka kira shi canje ka tashi daga wannan aiki ka canza da wancan ka tashi daga wancan ka canza wannan shine haka wal kasala wara'ahu fihriyan wannan zama hutawa a jefar da ke bayan bayan santa inda ba ka kalle shi kai kuma kai gaba amma magana zama ba namu ne ba a ce kaza na kai kana tunanin ah, to mutum abin da zaka ci ma baka iya samar wa kanka ba ya za a yi wani isa rai tare da kai zai zama kana da ƙato ya kusa sha biyar a gidanka kala ba mai kawo ne abu da za ka tara su ka ce to kowa ya kawo ce za ka ji suna zagin gaskiya ai mu ba mu haraji yake wa kowa kai lamarin sa Allah sau mai hatta ya koma bima faradathu alaihi at-tabi'atul insaniyya har inda zai yi tsaye da abun da al'adar dan adam ta wajabta masa wa sunnatullahi fi khalqihi na me yake kadar kadar na annashiwa wa bima awhat ilaihi al-qawanin shar'iyya da abun da dokokin shari'a ta dora ki akai jama'a wal aqilu la yarda li nafsihi duk mai hankali bai yarda wa ransa an ya kona kallon alaƙairi duk mai hankali bai yarda ya zama nauyi akan wani a yi maka a yi maka a yi maka a yi maka a yi maka haba ai akwai lokacin da za ka fara ce to ma yanzu zan yi duk mai hankali bai zama ya zama kal ya zama nauyi akan wani ya kamata wanda za su zama nauyi masu lalura muna da su ba a su masu lalura wannan dole ce ta zama musu kamar cin mushe ne amma ba zai zama kowa da kowa ba da karfinka da kome daidai da idonka da hannunka har akwai wani ɗan abu da aka baka abu da duk aka baka ka ce ka ɗaga shi ko kake da shi ka gyara shi ka haɓaka shi Allah ya ce duk mutumin da yi abin da ya cancanta Allah ba zai tabar da shi ba wallahi Allah bai tabar da shi in kaga mutum ya tsaya aka bai yi abin da Allah ya sa shi ne ba bai yi ittikazul asbabi ba wa huwa ya'lamu anna ar-rizqa manutun bis-sa'i samu fa ya tsaya da aiki ne wa anna masalihal hayati kyautatuwan rayuwar nan namu la tatimmu illa bi ishtirakil afradi sai ɗaiɗai ko sun samu haɗaka hatta ya koma kulla wahidin bi amalin khafin lahu in dai muna neman rayuwa ne gaba ɗaya dole kowa yana da nafaki wa hunaka tatabadalul manhasib nan ne amfani za a yi canji canjin amfani wannan ya zo da kaza wannan ya zo da kaza wannan ya aikata kaza wancan ya tare wuri kaza wannan ya toshe wuri kaza wancan ya tsaya ya tare da alfarma kaza wannan ya tsaya ya yi kaza to a lokacin nan ne za ga al'umma sai dai kaga tana gaba tana gaba tana gaba tana gaba amma yau a ce ah, abu da ya ko kuma sadaka ka je ka karbo sai ka in an ce da sadaka kai wuri kaza in ya ba in aka kashe ki to ban san ne. san ma mai da in ya kada dan gwana shugaban mu ya zai ce ce kai na ga abin da kai na yin ce masa wa ba ka gani ba sai kai mana taimako ina naka to ce ai wani dole ne bada ya kawo dubu ɗari biyar yake ga dubu ɗari amma za a kawo na ce to shi kenan nan na na na bi ba zan ce ka ba da dubu ɗari biyar ba sai sun iko hannu sai dari dan nan sai ga wani buja buja buja buja ce ah, shugaba ya turo ni um, ga kuɗi an kawo na ce to zan kirga amma an cire 10% na ce a'a mai da masa daga gaske nake mai da ba ba su da mun gaba bukokin mu ba so ta kama fa sai ya eh to to tun da yake haka ne bari ne in biya na ce wannan rage naka ni ba a banke ma dalla ba ta saka ban wa in za ka bada naka mu ba kai mana komai ba na tsakanin ku ke lan kai dama san ka ka ɗebe Sha'a, ah, su wane ne, da su wane, dama a a ofis ɗin ba za su fita ba, sai an cire na ce to mai damu su kace ni ba na so. kama je ka kashe su za mu haɗu da shi wata ran nan da mutum ya ce kai mana alƙawari baka cika ba taimako in ka tara taimako zan baka taimaka to ka bari mana mai taimako kai da za ka ba da taimako me yasa ba ka kawo shi ka kanka eh ba sai ka kawo shi ka kanka ba ko kuma ka biya shi daga can in ce ga miliyan ɗaya kai wuri ka za ke to biya ni kuɗin mota biya ni a ba zan kai maka tun da ba zan je ta tun da wannan na Allah ne ba zai yi ka ɗiba na Allah ba dole na Allah na a tabbatar da shi an sa shi iya gwargwado yadda aka sani a inda aka ce a sa shi wata doro rahal a nan ne injin aiki zai gurza wa yatimmu nizamu tsari ya kammala ta'ala al-wajhi al-akmal qala rasulullah sallallahu alaihi ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amal yadihi babu wani mahalufi da zai ci abinci da yafi albarka a cikin jikinsa yafi ba shi takawa yafi ba shi tsoron Allah irin mutum ya ci abinci sana'ar hannunsa ba za a nema ya yi annabi um, da yake da suna da'udu ba don wudu ga yadda yake sallah ga yadda yake azumi kuma bai cin abinci sai ta sana'ar hannunsa sai ita baya gudu a yaki bai sun tsoro ba ka dubi irin ibada da yake ka dubi irin menene da yake amma ka cika muya muya babu yadda za a yi kaɗiya bautan Allah ana taki za a yi bautan Allah to za ka ga an ɗora maka da lada goron da ya kai hakuri na yi hausa na yi magana kaɗo an kama an ɗora maka wani jirgin dutse ne ba za ka iya bauta akwai tsanani hausa ta shaddun ai wala bi ta anta ta shadduri ibadan nan ne ta ya ce? ga imamu ahmad bin hanbali rahimahullahu yayin da yake kan gane sa yana a dare ɗaya yana raka'a ɗari uku ko shi ma eh, eh, ba za ka karɓa ba sai sai raka sha ɗaya to yi sha ɗaya amma gaban masu ɗari uku su ma a karɓa ba baki a karɓa imamu ahmad wanda ke haifar da duk masu hadis nan buharin da ake tun kawo da shi ɗaya da yanzu musulun ɗalibin shi ne waye ɗalibin shi ne waye ɗalibin ɗaliban sa yana raka da biyu raka da biyu shi ma mutashaddidin ne shi ma ba za ka karba ba dan da yanzu abin mai irin wannan ba yana nuna shi ke karba ibada jari'i ga annabi muhammadu ya yi sallah ya yi sallah har kafarsa tana kumburi duk tarihin duniya na annabin ka ɗauko an zo ka sallafa kafarsa eh, tana kubure hammatarsa ta zauna tana kuka sana ya rasulullahi Da aiki da rana ga yaƙi ga menene ga jama'a kuma sannan da dare kana irin wannan ibada duk yadda kafarka ta kasance yace ya Aisha afala akunu abdan shukura ana uridu an akuna abdan shukura duk a duba kafafuwanmu in ga kafafu ta ce hawan jini ne amma ba sallah ne ba na sani ba ko kafan mallam musu ko tsayewan hmm? ta wata guda ta gagara mai kama da riya tun da menene sunna ne a ta haka ta gagara wannan nuna gida bayi da mutum fa ya tsaya fa mana ana ana gama karatun bakara za ga ya ta tsaye an kai ƙarshe a bakara sai ina zai tsaya nan sai zama ki bakara wanda an ka duba sallar roƙo sallar rana aka ce ranar kusufi in an yi kusufi za a yi bakara a tsayan farko za a yi ali imran a tsayawa na biyu za a karanta nisa'i a wancan za a karanta ali imran abin nan mai take da suna ma'ida a wancan shine an gama sallar to yau in ka karanta wannan kai na fila aka tsaya sai ka yi ta shi imamu abu hanifa duk a watan a kullun kafin in kafin watan azumi sai ya sauka a kullun sai ya sauka qur'ani a watan azumi kai ya sauka biyu ka kai waya ba ta baka ba sai dai kunarin addini sau da kana to ba a ci halar ba an ci haram an ci kamuya muya idan ba kai kaje ka fato haram din ba wani ya fato ya kawo ya za ka bautan Allah wa ƙulu aidan in qamatis sa'a fi yadi ahadikum fasila in ƙiyama ta tsaya akwai irin a hannun ɗayan irin dankali ko irin dibino fa in ta in Allah ya koma in za ka iya ba za a gama tsayar da ita ba hatta ya garisa yau! an ce gobe za a ta da gyama ga ruwa an yi kai kuma kana da wani tumatirin ka da za ka dafa mai tumatirin je ka dafa shi ai ba kana ne don ka ce ba don ka samu lada ka dafa shi gobe za a ta da gyama ce to an ce na tara wa kai nan ina son samu ladan ka ne in ka je ka dafa ladan ka ya riga ya tabbata za a tashi cikin fayil ɗinka sai ki ce ba mu ne masu ainihin hadisan ba idan da su je mai magana ta su mu ne fa masu wa'annan aiki aiki ake so aiki ake so shi sa na ce muku ba ne ya kamata mun na hoto ya kamata wanda manya ne suka irin wa kila mu hankalin al'umma ya dawo jikin su. kuma in mu Allah hankalin mu bai dawo jikin mu ba ai su wa'ancan hankalin su ya dawo jikin su na san kasan wannan hoto kaga da suka yi aiki قال ابن عباس رضي الله عنهما kana adamu alaihi salam harrafan adamu mai noma ne shi haka kuna mu bai tsaya ana ka duba fa lokacin ga ƴaƴan itatuwa ga dabbobin daji ga bene ne amma haka ina noma haka dan abbas ya ce nuhu alaihi salatu wassalam najjara kila da za mu ɗauko daga fahimtar zuwa nan ƙarshe sai an ji kunya kai me na gayi kai me wanda sana'a ka yi kai wacce sana'a ka yi kai wacce sai an je kan wani sai dai da yi wayo sai dai yin faɗi. muhawara da wani sai dai ma kifati to ai to ai da ban yi kaza din ba ma ba ai ina niyya zan yi kaza wa ibrahim la wa idris khayyatan Inji wa inji ji dan abbas ban na ba wa ibrahimu wa lutun alaihi masalam kana ya amala ne fi zara mano mani suna aikin lambu suna aikin shuka suna aikin kaza annaba wannan ba wanda ke ce sai sana'ar hannunsa yake ci da shi duk mutumin da zai zama ya yi kwasa ya yi mutunci to malam sai dai ka dinga cin abin da ka sana'anta ta hannunka wa salihu alaihi salam tajiran shi dan kasuwa ne wa dawo alaihi salatu wassalam me shi haddatan makeri ne harkan karfe harkan dutse harkan menene nau'i nau'in kala kalan karafa bayan an samo su an sarrafa su sun zama ƙarfin canza su a yi kaza da su a yi kaza da su har ke shi ya samo sulken da kibiya ba ta hudawa yanzu ka duba har yanzu jikokinsu suna na akan wannan bakan muku ga Allah turo mana annabi an ɗebo fasahan nan kan an zo an jirge mana sai dai mutum ya ke shi musulmi ne kaga in mutum ya musulunta ba ya je nan ya haɗa 419 ya je can ya haɗa damfara ya je nan ya haɗa wayo kaza ya je haka ya yanka ƙarya kaza ya je yanka ƙarya kaza ko da ke ba mamaki a wurin mu ka gani wala kada ate na dawo domin na faɗa Allah ce ya jibal awuri ma'ahu wa tsayi ku koma ga Allah tare da annabi Dawud wa an ce idan yana tasbihi in yana bautan Allah in ya tashi yana sallah da haka baka ka ji duwatsu na ne shi duwatsu na ne shi tare da shi in yi karanta abun aka ce amin har duwatsu za ka ji sun yi amin gaba daya ba a magana aljanu sun tsaye in ya fara tilawar littafi ya gaba ka suna sauka ta ko ina suna taho ta ko ina suna taho in yi kira sallah shi to ana san mu zama haka amma mu an ce mu ba wa al'umma mu tarbiya akan haka wa alanna lahu hadi mun kama ka karfe. haka yake lagos ya bantara har ya yi riga ta karfe. yawar har yanzu suke da rigar da wuta ba ta ƙona ta ko wuta ce Karfe ne amma da ɗan karfe-karfe a ciki ko bulletproof suke da wannan fasaha. wata rana na taɓa cewa wai na ce oh, ɗan uwana ya faɗa min da ake shi ni ban je ko ina ba amma masu bincike bincike na ta da su ce duk wannan wanda ka sani din nan ainihin kafa biyu yanzu fasahar yin wayan abubuwan na hannun kafa biyu ba su ba da shi ba sai da koya maka zai kayo shi ne wannan ne ke yake ne assalamu alaikum Allah ya ta mala yanzu an ci gaba ana yi a kasuwan bacci ce ikon Allah <laughs> a kasuwan can ke yi wai ana ya kafin baki so ne ga shi bai ba san mai ma ake faɗi ba duniya ana ya kafin baki shi ne wani direba ya tashi ce malam an sayo a gidanmu guda dubu ɗaya a duka guda dubu ɗaya na biyu ne na yi fara aka yi ai kun san irin gidan nan yana aiki a wani gida to a gidansu aka yi oda za a raba jama'a wajen guda dubu ɗaya amma a dubu ɗaya ɗin nan dukkan su guda biyu ke aiki kowanne an gwada shi sai a kwashe ni da shi ice ban zama ɗauko su abin zama muke wa akan mota ba suna fa sai sai ba to sai ya samu wannan sai ya ɗora a kai ice amma bari muna ina zaune ma na je malam malam na fito na je same shi ka gan shi to ya amana ya kafa mu ƙarya da shirme in an ɗauko magana sai ka ga maganan da ya kamata ga wa'inda ake so su fara bayani a kai wani na sai da harawa sai ke da su hatta magana kana da magana mun da mutanen mu kana so ka nuna musu wani abu zuciyar ka sai ta ɓaci kamar da ganka kai abin da ya fi min alheri ba ƙara irin wannan magana cikin wa'inda mutane a ni'imar sabi gani wa ƙaddar a shirya wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir wa Musa wa Shu'aib wa Muhammad sallallahu wa sallamu alihi ru'ata lil agadab makiyaya ne dukkan wa'ina sun yi kiyon dabbobi har da ma ana samu da annabi na cewa ba ba wani annabi sai da kiyon kananan dabbobi don daga renon kananan dabbobi ake tsagawa sai a ba mutum renon mutane da duk wanda ya kiwon ƙananan dabbobi za ka fame shi da nitsuwa za ka fame shi da tausayi za ka fame shi da irin wani kula na ban mamaki komai zai iya gita ba gani ba amma shi sai ce ma kaza ne inda za ka zai ce ba kaza kaza ne ba ko yana da kula wa amira sallallahu alaihi wasallama aidan fi tijara kuma annabi ya yi sana'an kasuwanci fa kharaja ila sham fi tijarati ammihi a fatocin babbansa a wani jikon wa zaujihi da matarsa Khadija radiyallahu anha Lukmanu alaihi salatu wassalam yana cewa Allah bidihi ga ɗansa yawman ya bunayya ista'in bil kasbil halal dana ka nemi taimako ka yi amfani da sana'a ta halal duk abinda za ka to ka samu ka taimaki kanka da kayan halal kada ka yi sana'a ta haram nan ko masu kusa masu kasa ko idan ana son a farce kwano ka ƙi yadda sai su haɗa guda goma su kufa a wuri guda ɗaya wata da zai kwashi fa innahu maftaqara ahadun qattu illa asabahu salasa khilaf khisalu babu mutumin da zai talauke sai ya samu kaskanci uku duk mutumin da ya talauke sai ka tozarta gida uku na ɗari ka tofi dini sai mutum ya samu rauni a addininsa talauci na sa mutum ya kaskanta ya yi rauni a addininsa sai inda ka juya shi sai in ba don misali talauci ba sun kasa ya je can yana karɓo shinkafa wa za'afun fi aqalihi kai ya samu matsala a kwakwalwar shi in dai ba Allah ya kama ba wa zahabu muru'atihi mutunci sa sai ya zube wa a'zamu min hadhihi al-khisal istihqaq istihfaf an-nas bihi mutane da su raina da ka duk yadda za a ka tabbatar ba ka karban abu a hannun wani zaka izza za ka izza ولقد أذم الإسلام في شأن العمل musulunci ya girmama lamarin aiki min sha'anil amali ma kana hadal amal duk aikin da kake kakkare na kina da nasa amfani kuma akwai inda ka toshe a wurin iyaka ka gaskiya a iyaka ka ji tsoron Allah a wurin iyaka zuciyarka ka kai murakaban Allah a inda kake fil masna wajen sana'a kira ne walda ne sassaƙa ne menene ne aw fil matjari ko wajen kasuwanci aw fil mustashfa ko wajen magani aikin asa sana'ar asibiti ka daukar wa kanka hada magani bangaren fiɗan ne gano cuce-cucen ne a a ɗan ƙarami ne kai aikin ka babba da magani a menene kai kakkare na shi ka tare wurin ka inda in an je ya zanto ta bi ka'ida sai dai na ga wannan yau ka'idoji ba za su zo mana ba sai baɗi sai baɗi wai sai wata sai dai wani kin tun da duk abin da za ka ya kamata a ce wannan abun na musulmi ya fi na kowa kyau ya kamata a ce alƙawarin musulmi ya fi na kowa kyau ya kamata a ce maka mu'amalan musulmi ta fi mu'amalan kowa kyau tun da shi banda dukkan komai an ana musulmi ne shi aw fil wazara ko a ma'aikata ne daga cikin ma'aikatu ma'aikata ce ta jiha ko ma'aikata ce ta ƙasa aw fi suq ko kuma kasuwa ne aw fi bina'il imarati ko wajen gine-gine wajen haƙe hake, hayya ya laifi kawan rani yanzu a haka ta yanke ɗebo daga waje in an ɗauko an ba mu ba mu iya ba ko da yake za mu dawo a ɗauko a babu ba mu iya ban har a fara tafiya to ai ba a yin mai kyau to ai rama daidai ake to ai menene ake to wata rana sai mu biyo ta kan rama daidai ne wata shiyidil mabadi da gina gine-gine a ofis ko noman ne wa haransa fil arziki أو حتى كان الأمر فيهم بالأمن كي قود أيتي كي صنع أدك فاقا وجن ضروري تري أمنتي تري ملاديا كاري كاري الأمة وهراسة الأموال دسري دوشوي والأعراض المؤمنين أو حتى كان في القبائل والفقر كي حتى بنجر شريعة صنعني بين الناس أو غير ذلك bal hatta amalul mar'a kai ha aikin mace a gida mu'amalole mace ba ka ga matan da ba idan mace yau ta da ta yi abinci ka zo gida ta sai baraka cewa ko ka za ta dinga yi saboda ta yi girki a banza yanzu wannan ladan yau ba za ka same shi ba dan Allah mai gida ka ce ka yi haƙuri me na ina ce a haƙƙin sa abin da kika yi wannan sai dai su alaji wato da suka faɗa hmm? mu kaman zo wani zamani abinci mace yadda ta ɗauki abincin nan za ka ga ga jikoki ga ɗaya ga maza ga mata amma wani yaro bai ita bai ɗauki abinci ka yi. wane ce ina ka yi wannan martaba kai waye ita za ta ɗauki wannan abincin ita sai abincin musamman tana da miji. sai abincin ta ɗauko ce mai gida ga shi ne na yi abincin da kaina ka ci lafiya wani lokaci ga ko ke za a yi mata girkin za a yi kawai ta ce ne da yau abin da ni ne zan mu hajji ce ke haƙuri to bari faɗa mana abin da za mu yi zauna ga kujera zauna ki ce da abin da za mu zauna a yi girkin a gama wani bai isa ba ita za ta tashi da kai saboda tana da lada yanzu ko ita mata ne ai ta tafi neman aiki tana can tana shara a kan titi har kafa waje mata suke tafiya aiki kasa hmm? kaza na ɗaukan ma'aikata don haka nan mata ana neman ma'aikata mata musulmai ake nema suna zuga ana fasfa ana fita an tafi aiki ta bar aikin gida da wata da mijin da komai wani dole ya sake ta ta tafi saboda haka nan bai kiya, eh, eh, baitiha sauke ha wa ha ta wanke musu kashi ta wanke kaza ta wanke kaza wannan wanke wanke da wannan ne da duka lada Allah ke rubuta masa fa inna tu'jaru alaihi balla salama a ce maka hidiman azumi ai yanzu da azumi abin da muka bane duk abin da nake yake ga abin da za a yi da wani jiki za ta aikata saboda ladan azumi ya fi kowanne ladan. to wai laifin su ayi ne laifin iyaye ko laifin malamai mu dai malamai akwai masu cewa yaushe ke baiwa ce sai dai a yi mata gaiki a'a ita ma abin da take so yanzu kawai kowanne a lokacin abinci a fitar da kuloli a za a abinci a kawo har ko ka wa tsaron da in suka samu yan kuɗi sadaka fa yi samu sadaka ni samu wata zakka mai tsoka shi kenan ba za a yi binci a gidansa ba sai dai je ya ɗauki mota ya ɗauki gwangwalon mota sa ya sayo ya kawo a raba a gida yau ba za a yi ba wallahi malamai kunci amara kun rusa tarbiyyar al'umma abin da aka je aka koyo muku wallah ba shi ne musulunci hmm? ban ji ba me shi eh Iko ikon azuto ni ma ji wannan magana ba kuma haka ne sai to ina so na ku mu zama mutane almajirai mu zama mutane kaji kun ji ba daga riwaya daga akwai wani dama ko baka zo ba ya zo yana neman ka wani ɗanka ne mai tsanaka wata razon nuna maka shi Allah in bai gan shi ba sai ya zo ya fame ni wai ina tsohon wannan ya ke shi wallahi muna son wani lokacin kuna ta tabbaki muna karuwa to haka ai ga wannan karuwancin mala baka rume yake ne ba dina ji ba cewar ya ce ma ka daina ba wa malamai da saboda su ma su yi zuciya ko ko su saboda mai daina dai Allah mu. ne dai wannan maganan ba ta rubuta su ba to sa aikin da suke a gida ibada ne ta ɗauki kayan miji ta yi wanke shi ta gyara masa ta goge masa takalmi ta yi menene za ta ake ba ta fa'ala qadari amalil insani yakunu jazaohu daidai da aikin mutum sa kai yasa zai kasance qala ta'ala man amila salihan min dhakarin aw unsa fa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun to wannan shine matsayin aiki ba mu sani ba abin da kuka fahimta ko abin da za ku tunani a kai Allah tabaraka wa ta'ala ya karkar da mu da babban aiki da ke gaban mu kowa da aikin da ke gaban shi الحمد لله ذي الفضل والإيجاد يمن على من يشاء بهدايته للإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله إذا كان الأمل في هذه الأهمية والمكانة فإن له عذابا وواجبات ينبغي لكل مسلم أن يلتزم بها وهو يقوم بأي عمل من الأعمال فعليه ابتداء أن يتقن في عمله وتلك صفة عظيمة في حياة المؤمن لذلك كانت مطالبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإتقان في الأعمال فقد قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فالإتقان سمة عفافية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام فيه منذ أن يدخل فيه وهي التي تحدث التغيير في سلوكه ونشاطه ولأن كل عمل يقوم به المسلم بنية العبادة هو عمل مقبول عند الله يجازى عليه سواء كان عمل دنيا أم أم أخرى أم آخرة قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن الآداب أن الإسلام نهى أن يجلس الرجل بدون عمل ثم يمد يده للناس يسألهم المال فالذي يطلب المال من الناس مع قدرته على العمل ظالم لنفسه لأنه يعرضها لظل السؤال لظل السؤال وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم من المسألة وبالغ في النهي عنها والتنفير منها فقال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من يد السفلى وابدأ بمن تعود وخير الصدقة أظهر الغنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله قال صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله ما أعطاه أو منعه ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ويقول أيضا رضي الله عنه إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول أله حرفة فإن قالوا لا سقط من عيني فعلى المسلم أن يعمل ويجتهد حتى تتحقق قيمته في الحياة يقول شاعر بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب الأولى سهر الليالي ونكمل بقية الآداب في خطبة قادمة إن شاء الله حتى أولها اللهم بارك في عمرنا وبارك لنا في حياتنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وبلغنا آمالنا ووفقنا لما يرضيك عنا واعف عنا واغفر لنا اللهم ارزقنا اجتنام اوقات شهر رمضان بالعمل الصالح المقرب اليه وزودنا بالتقوى للقيام بين يديه واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات إنك أنت الغفور الرحيم رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين